بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna kara jaddada mu ga Allah subhanahu ta'ala bisa jaddaduwan ni'imomin da yake mana wanda ba sa iya ƙididduguwa a inda ya tsawaita rayuwarmu ya ba mu lafiya ya haɗa mu a yau wato laraba a ashirin da ɗaya daidai ga watan muharram na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hijiriya wanda ta yi daidai da hudu ga watan goma sha ɗaya na shekara ta dubu biyu a inda muke karanta wannan littafi mai suna a ka'idu shi'ati al-isnai ashariya wato littafin da yake fayyace mana aƙidun shi'a wanda suke bin limamai goma sha biyu dinnan jiya dai mun karanta tarihin sahabai a inda muka ga bajinta da kuma sai da rayukansu gaba ɗaya domin yi wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam mubaya'a mun ji yanda wato amru ibnu mas'ud ya sifanta sahaban manzon Allah saboda darajansu da girmansu da matsayinsu cewa ba sa taɓa wato ja da annabi annabi yana ba da umarni kawai kafin ya ƙarasa sun zartar mun ji yanda suke ƙasa-ƙasa da muryansu a gaban manzon Allah mun ji yanda abubakar ya zagi wannan mutumin da ya nuna cewa ai za su iya gudu ma idan yaƙi ya kama su a hudaybiya su bar annabi yace mu ne za mu gudu mu bar annabi mun ji hidima da irin ƙoƙari da mara wa manzon Allah baya da ƙarfafa masa gwiwa da sai da rayukansu da dukiyansu gaba ɗaya domin wato taimaka ma wannan addini da ɗaukaka kalman Allah da yau za mu karanta akasin aƙidan waɗannan wanda su kuma su zagi waɗancan ne duk abin da muka karanta na alkhairin su a jiya to su kuma waɗannan aƙidan su zagin su suke yi kafurta su suke ba wanda suke gani da gashi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yau da izinin Allah za mu tashi a tambaya ta ashirin da shida wanda take cewa هل يوجد في المذهب الشيعي الاصطلاح المعروف في تقسيم الحديث إلى الصحيح وحسن وضعيف كما هو عند أهل السنة شن أتكم مذهبا شيعة شن سوما سنادا اصطلاحي wato raɗa wa hadisi suna kamar yadda yake a wajen ahalu suna a ce wannan hadisin sahihun ne wancan kuma hasanun ne wancan kuma ba'ifun su ma suna da irin wannan suna rarrabe hadisai a irin wannan wannan hadisi ne ingantacce wannan kuma yana ƙasa da shi wancan kuma ba'ifi ne mai rauni kamar inda yake a wajen ahalus sunna mun san hadisi sahihi a wajen ahalus sunna na kan alhadisu sahih kamar yadda mai baikuniya ya ce wa zimin aftamil hadithi idda wa kullu wahidin ata wa hadda awwalu hassahihu wa huwa mattasala isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun babitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi hadisi sahihi shine wanda manya manyan malamai wajen hadda da adalci da takawa da tsoron Allah suka ruwaito والحسن المعروف طرقا وغدت Rijaluhu لا كالصحيح اشتهرت شي كما حديث صحيح شيني وندا wato ilimi da haddan waɗanda suka ruwaito shi bai kai waɗanda suka ruwaito hadisi a sahihi ba to mun alhadisi da'if shi kuma shine wa kullu malam lam yattasil bi halin isnaduhu munqati'u al-awsal shine wanda yawanci a alhadisi da'if wanda shi kuma yana da rauni yan shi'a suna da irin wannan yanda muke rarraba hadisi mu ce wannan hadisin sahih hasan da'if jawab ma yace innama huwa muhtahada ba su da shi sam daga baya suka kirkiro shi kuma prejo ne matsi da bude wuta da mabiyansu suke musu shi yasa suka ga su ma ya kamata su kirkiro mana to abu ne kirkirarre wanda sam baya mazhabansu a da wa sababu zalika dalilin da yasa suka kirkiro su ma suka rarrabe hadisansu ce wannan hadisi sahihi wannan hasan wannan ba'ifi ya tarikuna su suka yi confessing su suka faɗa da bakinsu suka ce wal fa'idatu fi zikrihi fa'idan da ta sa suka kirkiro su ma waɗannan hadisan nau'in hadisi ɗin kamar yadda ya zo ai a sanad wajen ambaton sanad a ce an wane an wane an wane shine dafu ta'ayiril amma domin tunkuɗe suka da gwalo da mabiyansu suke musu ai al'amatu a nan shine wai ahalus sunnati wal jama'a suna musu gwalo, suna sukan suna ce to za su ina suke da wani hadisi da an wani an an a dai kalkalan shi har a ji daga manzon Allah su ina suke da sai dai suke shehi mu na lokaci ya faɗa kawai shehi na lokaci ya faɗa na yanzu ya suka suka san na da ne ya faɗa ya kamata a samu cin na hadis wani ne ya faɗa wani ne ya faɗa a tabbatar har wancan hadis to al'amatu in kun ji wai amawa amawa sune ahlus sunna a wajen su to saboda ahlus sunna sun soki lishi'ati bi anna ahadithahum ghayra mu'an'anatin mu'an'anun ka an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawi lam yusam hadisin mu'an'an shine wanda za a ce an wane an wane an wane an wane su ba su da wannan kam bal qulatun maganganun su duka kawai an ɗauko su ne min usuli qudama'ihim daga asalin littattafan su. wal istilahul jadidu to yanzu yadda suka saman masuma waɗannan kashe-kashe na hadisi din nan muwafiqul li'tiqadil ammati ya dace da aqidan amawa wa sai dai istilahin su bal huwa ma'khuzun min kutubihim sai dai sufa daga littattafan su suka dauko suma suna da hadisun sahih hadisun hasanun hadisun da'if amma fa ba wai daga hadisan sayul bukhari ko muslim ko irin waɗannan abin nan irin nasu na shi'a can kama huwa zahirun bittatabba kamar yadda yake a zahiri in ka bi diddigin haka za ka tarar kamar yadda suka ambata da wasa'ilu shi'a ka duba خاتمة الكتاب الفائدة التاسعة في ذكر الاستدلال على kutub حديث الكتب kutub الكتب التي min ha هذا kitab. wa ha tafsilan wa wujuban amalu bihi sunan wannan littafin dai wasailu shi'a a ta'ali bi ma'ana ba su da shi ba su da shi asali kirkirowa su yi kawai saboda su sun ga ahlus sunna suna da shi kuma ana musu shagube ahlus suna in ya fito ya kafa hujja da hadisi ya ce an wani an wani an wani an wani har ya danganta shi ga manzon Allah su kuma ba su da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su kuma ba su da shi sai suka ga wannan ai kasawa ne su ma su kirkiro mana shine suka kirkiro kuma in su an wane an wane an wane duka daga daga malamin shi'a sai malamin shi'a sai malamin shi'a sai limamin shi'a within them ne kawai hadisan fabricated wanda aka kirkiro su aka kawai abin wanda ba su da su tabbata daga manzan Allah ba in kanga sun kawo hadisi tabbatacce daga manzan Allah to sun canja lafazi sun canja ma'anan lafazin sun yi taharifinsa ko kuma sun yi ta'atilin shi sun ba shi wata ma'ana daban wanda za ta yi supporting ta goyi bayan menene aqidansu da mazhabansu at-ta'liq shine comment ga abinda malam ya ce mawallafin littafin ma'ana zalika wato abinda ake suke nufi kenan la miqyasa lahum fi ma'rifati al-ahadith su ba sa cikin wanda ake kiyasin su ko ake auna kuma wajen sanin ingancin hadisi ko rauninsa tunda da ba su san shi ba ko daga baya ne suka kirkiro kaga ba su da ilimi kuma sun kirkiro ne don kar a musu shagube wa anna hadhihi al waɗannan ma'aune ma'aunin da ake auna hadisi akan darajan hadisi eh domin ilimin hadisi maganganu manzon Allah za a ɗauko in kace manzon Allah ne ya faɗi wannan hadisin to za a kawo hadisin laboratory ne na malaman hadisi a ajiye hadisin a yi diagnosis nashi a fatattaka shi a san suwaye suka ruwaito su a bi tarihin rayuwarsu ɗaya bayan ɗaya a ina suka yi karatu hannu wani malamai a bincika malaman ɗaya bayan ɗaya waɗanne garuruwa suka yi yawon neman ilimin gaba ɗaya yana wajen malaman ahlus sunna yaushe aka haifi wannan yaushe aka haifi wancan kai da kace ka ji shi daga wane wane ya ji shi daga wane sai an bi diddigin tarihi an gano kun rayu tare sannan wannan maganan manzo Allah sallallahu ya faɗe ta a ina a duba sababin hadisin a duba a ina ne duka akwai laboratory na musamman na hadisi da ake kawo shi a yi diagnosing nashi a auna shi a sanya shi a mizani a ga nauyin shi a fidda shi a ce wannan hadisi rejected ƙarya ne bai tabbatar ga manzo Allah ba sallallahu alaihi ko kuma wannan ƙarya ne bai haɗu da wannan ba balle ya ce ya ji daga bakin shi duk wannan akwai shi a zaune shi yasa ga duk wanda ya yi ilimin hadisi to yana da tarihi duk wani sahabi duk wani mai rawaito hadisi mai abdullahi suna da menene suna da kaman dictionary din duk wani mai suna abdullahi abdullahi abdullahi yana nan a rubuce wannan abdullahi shine dan umar wannan abdullahi dan mas'ud wannan abdullahi dan kaza wancan an haife shi ran kaza kaza kaza ga abokanan su ga inda ya rayu ga garuruwan da ya taba zuwa a rayuwarsa bai taba zuwa gari kaza ba wannan abdullahi shi ma haka ga inda ya rayu wannan tabi'i ne wannan tabi'u tabi'ina ne wannan kaza wannan kaza duka sai sun kawo ga malamansa ga inda duka saboda haka kana ce wani daga wani kawai he maza a su duba wani waye kake nufi wannan wani kuma kace ya ji daga wani sai a duba tarihin rayuwarsa wancan wane a yaushe ya mutu sai aka samu a 1970 wannan kuma yaushe ne ya ce ya ji hadisin daga bakin shi sai aka samu 1980 ita karya ne karya ne wancan ya mutu 1970 ka ce ka ji baki da baki a 1980 karya ne nake billahi lazi abakar gumi ne ya ga mu wallahi tallahi ina ya abakar gumi ya ga maka wanda ya ga mana a maiduguri a 1995 1995 kaza kaza ce karya ne ya rasu 1992 ne ya rasu 1992 kuma a lokacin daga 1990 zuwa 1992 din gaba daya bakar gumi bai taba zuwa maiduguri ba within wannan period din duk da tarihi ga bincike ya nuna yanzu ya malama hadisi su kama ka shi suke suka sa matata rariya suka tato iri waɗannan hadisan na ƙarya suka zuba su a can littattafai suka tace mai kyau imamun bukhari wannan littafin da muke karanta sahih bukhari duk hadisin da zai ɗauko sai ya yi raka a biyu ya nemi yardan Allah da istikhara kafin ya rubuta shi a littafin duk hadisi da ka gani saboda haka Kur'ani littafin Allah shi Allah ne ga kansa ya lamunce wa kansa kare shi ina na hannu na zanna zikira wa inna lahu hafi hafizun amma shi kuma hadisin manzon Allah sallam sai Allah ya halicci mutane na musamman ƙwaƙwalwansu da haddansu da basiransu ba irin namu ne, su kuma sai Allah ya yi amfani da su wajen tashi sunan manzon Allah kawai duk wani hadisi na ƙarya in ka ja shi in ka ja shi to sai wani ɗalibi ya ce maka ba isi ne sai ya gaya maka kawai an ja an ilimi yanzu an dawo ne kawai ina fata an gane to haka abin yake tafiya ina fata an gane ko to saboda haka su ba su san ma yadda ake auna hadisin ma ba a yi bincike a yi diagnosis nashi ba su ma sani ba kwata-kwata wa anna hadhihi al-maqayis suwariyatun la haqiqata laha su wanda suka yi kawai sun yi shi kawai based on imagination kawai ba wai haƙiƙanin su masu wannan ahalin wannan abun bane wal maqsadu minha daf'u naqdi ahli sunna dalili manufansu na kirkiro su ma hadisi sahihi da ifi don su tunkuɗe irin yanda ahlus sunna in sun zo magana da su za su kama su nan za su kama su ta can ka san mara gaskiya wanda yake abu bai da hujja daga alkur'ani bai da hujja daga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shubuha yake jefa to kullum kai mai hujja daga alkur'ani da hadisi sai ka kwana kana bacci duk lokacin da aka tada kai kawai aya za jawa mutum ko hadisi to shi kuma da bai da gaskiyan kullum tunanin shi ya san bullowa matsala kaza ce in sun ce kaza nan mu ce kaza in sun ce kaza nan zan ce kaza in sun ce kaza nan zan ce kaza in sun kullo ta nan zan kullo ta nan shi kullum a cikin tunaniya zai ya kare kansa idan za a kama shi ta nan kullum a cikin wannan tunani kai kuma wa kafa Allahul mu'minina al-qital Allah ya isan maka kai ga komai kai zaka dauko daga Qur'ani da hadisi kafi kowa hutu hutawa wanda bai da hujja daga Qur'anin Allah da sunan manzo Allah ka san kunyan masara sai ta gagare shi tsallakawa kunya wannan ta masara wallahi ba inda zaki ne ba inda zaki ina fata an gane ko to saboda haka balu huwa ma'akuzun ay afwan bi anna ahadithahum la isnada laha saboda kar ahlus sunna su kama su da hujjan cewa hadisan su bai da isnadi wani ne ruwaito daga wani wani ne ruwaito daga wani wa annahum la ya'rifuna sahihaha min satimiha sannan kuma kada ahlu sunna su kawa su da cewa su ba su san ingantattun hadisai ba ba sa iya bambance lafiyayyun hadisai ingantattu daga masu rauni marasa lafiya duk kada ahlu sunna su kama su da shi su ma suka zauna to waɗannan mutanen fa ya kamata mu ma fa mu kullo da waɗannan abubuwan mu ma mu kirkiro mu ce kaza hadisi sahihi ne kaza da'ifi ne kaza don waɗannan mutane in suka tashi fa za su kama mutanen za su kama mutanen ya kamata mu toshe wannan kafan ba wai don ana da ilimin ba to wannan shine kawai wannan shine kawai السؤال السابع والعشرون تنبية عشرين دبقي تنا cewa هل يوجد في المذهب الشيعي shin a mazhaba a addini na shi'a shin akwai tanaqubat akwai tukka da warwara wa ikhtilafat akwai saɓani tsakaninsu fi jurhi fi jarhi ba'd riwayatihim wa ta'dilihi wajen sukan masu rawaito hadisi da kuma addala su akwai ilimi da ake kiran akwai ilimi a cikin ilimin hadisi wanda ake kira shi aljarhu wa ta'dil aljarhu wa ta'dil ilimi ne da ake auna mai ruwaito hadisi a auna shi akan mizani shin wane ya cancanta ya faɗi magana daga manzon Allah kai tsaye mu karɓe ta eh to tunda ya ce shi mai ruwaito hadisai ne ya zo a auna shi a ma'auni sai ya zo ya hau sai a bincike shi sama da ƙasa idan aka samu mutumin nan bai da ƙarfin hadda yana da jarhu an soke shi ta wannan bangare, an sa mai x shi ne aljarhu idan aka bincika ta bincika aka ɗan cikin gut haka shi ne ta'adil to jarhu ɗin rariya ce wanda take tace kowane mutumin da zai kullo ya ce shi ma mai sana'ar waito hadisai ne za a auna ƙarfin haddansa yana da ƙarfin hadda ya zo ya zauna a karanta wani abu kamar peji biyar a ce ya zo ya faɗe su da kaya zauna ya tsaya ina fata ya maimaita su yadda aka faɗa sannan a auna jin shi yana ji da kyau in mutum na wanda baya jin abu sama sama a ce kai ina wannan ya ce wai na ji daga wani mu yadda mutumin da muka san bai ji da kyau ina fata an gane ko to irin waɗannan a duba ƙarfin haddan shi a duba kamewansa idan aka ga mutum dama aka binciki jama'a an san wani yana da rai tsakanin jama'a ba sa karɓar riwayan shi ana kiran shi muttaham bil idan kuma aka taɓa samu yayi wa manzo Allah ƙarya shi wannan ana kiran shi kazzab kai tsaye idan aka samu mutum ne mai yawan cin bashi bai biya ake wannan bai da amana tsakanin shi da mutan ta za a yi mamu yadda da amanar sa ya ce annabi ya ce ka za mu yadda a duba zaman shi da iyalin shi a duba yana manya-manyan zunubai yana aljibatu cin naman mutane yana shan barasa ina fata an gane da manya-manyan ka ba irin zunub sai an kalli baya sannan kuma a zo a kalli abubuwa na zubar da mutunci ma yana aiwatar da su kamilin mutum dai ba zai sai masara daga nan ya gangara yana ci a gandige ko ya sai rake daga nan yana sha a titi ko ya sai mangoro kamilin mutum dai ba zai maka wannan ba wanda ake daraja shi society namu yana daraja mutum kani ina fata an gane ko to duk irin waɗannan shine idan aka ga mutum an auna shi duk yana da irin wannan sai a ce jarhu wani an soke shi saboda aibi kaza saboda aibi kaza idan aka san shi a majalisin hadisi kamar yanzu yadda muke karatu nan ana ji idan aka yi makin wani yana yawan bacci to ba a karɓan shi saboda a majalisin ilimi bai isa ya ce malam ya ce a yadda ba saboda an san da ya shigo bacci ke fara sai a ce kasirul gaflat yana da gafala bai ji yana rike da littafi a mabacci ke ko irin masu ɗan tsokana wani tsakuri wance wani tsakuri wance tsakuri wance ɗan waya ya nuna mu wani irin wannan har idan aka yi makin in shi ba a karɓar sa. ya ce mala ya ce a karɓar shi ƙarya ne wannan mai yin wasa ne da waya lokacin da ake karatu to duka irin waɗannan sai an tace mutum to shin su ma suna da irin wannan rariyar ta tace masu ruwaito hadisansu a ce waɗannan saboda aibi da illa kaza ba a karɓar riwayansu waɗannan kuma su ake karɓar riwayansu shine tambayar ta ce hal yujadu fil madhhabi shi'iyyi tanaqudatun shin akwai tukka da warwara wa ikhtilafatun da sabani fi jarhi ba'd ruwatihim wa ta'dilihi wajen soke waɗansu masu rawaito hadisansu da kuma karɓan hadisansu jama'a ne ce na'am eh qala al-kashani akwai wani babban shaihin su shaihin shi'a da ake kira kashani a cikin kitabul wafi kenan yace inna fil jarhi wa ta'dili wa shara'itihima ikhtilafatun su kansu malaman shi'a ma akwai saɓani mai tsananin gaske tsakanin addala wannan da jarhin wannan wani wanda za a masa haka x a yi condemning in shi gun waɗansu malaman shi'an good suke bashi wani wanda aka ce good a yi ta'adilin shi kenan in ka je gun waɗansu su kuma haka suke crossing suke a kansa to an rasa gane tsakanin su su ma su tsai da mana mutane tsayayyu a ce waɗannan in su ruwaito hadisi ba kankama amma za ka samu waɗannan suna sama can waɗanda aka sama x ɗin na waɗansu su sa musu ne good ana karɓa can waɗanda aka sama good waɗansu ce waɗanda ne a ah, wannan haka ne kawai to su karan kansu ba su da ittifaqin kullum suna cikin safani wane ne ake karɓan maganarsa wane ne ake rikirki haka za ka kama fa inna fil jarhi wa ta'dili wajen wannan bangare na suka ko karban riwayan wani wa shara'iquhuma da sharuɗan da suka sa waɗansu ya samu condition da suka sa sharuɗan da suka sa na karɓan hadisi daban ne da sharuɗan da waɗansu suka sa a can wata naƙubat akwai tukka da warwara a tsakaninsu wastibahatun akwai kuma wato ishtibah wato rashin matsaya la ya kadu tartafi'u biha tatma'innu ilayhi ma tatma'innu ilayhi nufus wato har yanzu zukata ba sa da su masu raito hadisansu sai ka natsu da mutum ɗan shi'a ya natsu da wanda yana karɓar riwayansa sai ya yi karo wani malami ya ce maka ai wani shaiɗani ne iblisi ne ba a karɓar maganan can in ka je inda wane ce wane shaidani ne iblisi ne makaryaci ne sai ka samu wannan an ce maka taqiyyun ne sikatun sabtun ne mutum ne tabbatacce wanda maganar shi kawai ba a kokontonta to har yanzu a tsakanin su suma ba a samu abin da zai warkar da zukata ya sa natsu kan mutum da za a karɓi hadisi a wajen shi ba na hadisan su imma kama la ya ala biha كتب كتاب الوافي إيه؟ مجلد نقيا شافي نقشر عند دير المقدمة الثانية في التوقيف لمعرفة الأسانيد وحتى كتب ينزو مثالي ستشد مسالي ومن الأمثلة على ذلك ما لك بري مكامكم مثالي جميد ونا سنا دوني محدثهم suna da wani malamin su shahararre a shahir shahararre wajen ruwaito hadisai sunan shi zuraratu binu ayun kai daga jin zuraratu ya za akwai zirara abu ko? zuraratu binu ayunin zuraratu dan ayun wannan mutumin shahararre ne wajen ruwaito irin hadisansu na shi'a don shaharan shi da matsayin shi ma ka ji sahibu a immatihimu salata shi aboki ne na kud da kud amini ne ga limamansu ma guda uku albaqir abokin bakir ne wasadiq sadiq kazim wane ne na shi yasa na rubuta yar takarda nan bakin ɗin yanzu ya kaga wani ma ba zai iya kawo sunan shi da ta ba yawa eh yawa muhammad bin ja'far as-sadiq shine ja'far bin muhammad sai al-kazim musa bin ja'far sune ko to wannan zuraratu nan. abokanai ne na aboki ne na kudda kudga waɗannan limaman su guda uku ɗin amini ne a gare su kaga ashe yana da matsayi kenan ko ba haka ba ya yi zamani da wancan ya yi abokantaka da shi ya yi zamani da wannan ya yi abokantaka shi ya yi da abokantaka da shi na kudda kudda amma farawa shaikuhumul kashi akwai shaihin su kashi an abi abdullahi wato an karɓo daga abu abdullahi rahimahullah waye abu abdullahi a wajensu a shi ne al annahu kala wai shi sayidina husaini da kansa ya ce zuraratu innan da kuke gani to sharrun minal yahudi ya fi ba yahude sharri wannan tsara ya fi kirista sharri kai wa man kala inna laha salisu salata duk akwai mai sharri a duniya da ya fi irin wanda ya ce Allah cikin uku ne akwai masharranci irin shi da ya ce zuraratu ya ɗara wannan ma a sharri an gane ku duba footnote a can ƙasa ku duba rijalul kashi akwai littafin shi'a ma wanda ake kira rijalul kashi wato rijal na uh, wato littafi ne da ya haɗo mazajin da ke ruwaito musu hadisi ku duba mujallabi na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da bakwai za ku samu wannan magana tabbas idan mutum yana da abin na eh, wannan google ya je ya buga alkashi haka alkashi ya faɗi abin nan zai baka littafin sai ka duba mujalladin ka buga zuraratu a ciki zai click ya kawo maka sunan ka karanta in dai a wannan littafin ne ka ga wannan maganan tabbas ne kawai domin waɗannan abubuwan da ake faɗa a nan a yi bayanin su a footnote a can ƙasa a duba reference din duka sai da na bi yi yawanci a kwamfuta na yi kwamfiyar na ga haka tabbas na bi majority na samu haka ina fata an gane ko amma ku duba wanda ya fi yahudawa da nasara da mai cewa Allah kifin uku ne wanda ya fi su sharri gaba ɗaya to ku duba can sama shine muhaddithuhum ash-shafir shine shahararren malamin hadisan su na shi'a amma ga yadda wani ma alkashi ya kondemin nasa E, ga kusanci su kuma ga limamai har uku hmm? ta warawal kashiyu nafsuhu disam wannan kashi din da ya kwandemin dinsa ya ce anna aba abdullahi lallai al-husayn bin ali shine abu abdullah rahimahullahu kala ya ce wata rana ya ce ya zuraratu ya kai zurara shi fa ya kwandemin din shi a ta ya fi yahudu da nasara Shi ne sam kashi din da ya ruwaito kuma wannan hadisin Ya ce ya zuraratu inna maka fi sami ahalin janna sunan ka fa yana daga cikin yan sama sama sama saman aljanna masu shiga aljanna a listin masu shiga aljanna sunan ka yana cikin yan sama sama sama can ina fata an gane ko amma bi ghairi bi ghairi alfin bi ghairi alfin amma ba tare da alfin ba banga cikin sunayenka ban ga alifun ba domin sunan shi din a can zuraratu binu a'yun ko kun ga akwai alif a can to sai ya na'am ju'iltu fidaka ya ce na zaman tofan sanka wato irin wani magana ta laraba in yana so ya nuna daraja ka da girman ka ya ce kun zaman tofan sanka ya labai ina fata an gane ismi abdurabbihi sunana bawan ubangijinsa abdurabbihi walakin sai dai lukittu bi zurarata zurarata din nan laqabi aka mun daga baya ba shi bane asalin sunana zurarata din ya zo daga baya ne to ka duba shi kuma littafin rijalul kashi ɗin, ka duba mujalladi na biyu shafi na ɗari da goma sha nawa shida wanda aka nuna shi zurarata ɗin yana cikin saman saman yan aljanna masu shiga aljanna can fesin ne kuma ya shi ya fi da yahude da nasare sharri da duk mai cewa Allah cikin uku ne ina fata an gane sannan na yaro ya kuma ya ce yana gaba gaba wajen yan shiga aljanna tanaku ko ba haka ba imanan ce to ta'ali ga wani dan comment da zai yi kadan ta'aliki ce mislu hada tanaku irin wannan tuka da warwara misali da ya bamu inna to yace irin wannan tukka da warwaran kafirun wa kafir yana da yawa da yawa da yawan gaske a cikin littattafan shi'a ka tarar su ne su su yi kondemin wannan wani ya ce ba salihi irin shi wani ya ce ba shaidani irin shi wani ya ce ba masharranci irin shi wani ya ce ba mai alheri irin shi to da yawa ku duba ka jabiru ju'ufi akwai jabiru al-ju'ufi da muhammad bin muslim da abi busair al-laifi al-muradi da buraid al-ajali da humran ibn a'yun wa ghairuhum da makamantansu duk waɗannan masu ruwaito hadisi ne na mazhaban shi'a je ka duba littattafansu ka ga yanda wannan ya faɗa game da wannan can an jima ka ji yanda wani zai faɗa opposite ɗin abin da wancan ya faɗa game da shi wannan yana yaba ma wancan yana condemning a haka kawai suke rayuwa wa man yaku hadha sha'anuhum don Allah irin waɗannan mutanen da haka halin su yake wa hadha ahwaluhum ko irin wannan sha'ani da irin wannan halin suke rayuwa haka ɗabi'an su take fa bi ayyi shay'in yuhkamu ala marwiyatihi to don Allah riwayoyin hadisan su innan taya wani hukunci zaka ba yanzu kai dai hadisan zuraratu dan a'ayun in sun zo maka don girma Allah gaya mun yadda za ka mu'amalanci riwayoyin wannan ce mafi sharri ne sama da bayahude da nasara da mamai cewa Allah cikon uku ne mafi sharri irin shi babu wannan wannan kuma yake maka sunan shi yana yan gaba gaba cikin yan aljanna to idan wannan mutum ka gamu da riwayarsa wacce za ka karɓa da me za ka natsu da shi na babu su ko ba haka ba yanzu misali wannan ɗan duhuwa inda bishiyoyin nan suke ‘yan fulawa ku ɗauka daji ne haka sai wani yace akwai mugun maciji da ya fi ba yahude da na sare sharri a ciki wani kuma yace sam macijin yana na amma salihi ne bai taɓa cijin wani ba to kai in kana da hankali ka ce dajin ma kwata-kwata ba zan bi shi ba ko to irin shi ne wannan ka ce hadisin ma kwata-kwata ma karya ba zan ma karba ba don ban san da wanne ne zan natsu da shi din ba ka ce shi arma ba na yi kwata-kwata tun da wanda za su ruwaito mun asalin aƙidan shi'a an ce menene ya fi ba yahude shari'a, ya fi ba nasari ya fi masu cewa inna Laha salisu salasa wannan ya ta karya ne wannan suna gaba-gaba a yan aljanna ina fata an kuma babu wata rariya da za ka tace yanzu misali da suka cewa sayidina abubakar da umar da usman kafirai ne ina fata an gane ko mu muna da rariyar da ta tabbatar mana karya ne ɗan aljanna ne kai tsaye daga annabi ma to su a gaya mana wace rariya ce da aka amince da ita da duniya da za ta tace mana wannan ɗin mai gadi wancan alal akalla ma Allah ya wasabiquna awwaluna min muhajirina duk wani sahabi dan Madina dan Makka ya shiga nan Wal'ansar duk wani sahabi dan Madina ya shiga nan walladina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu duk Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha malace na tanada musu aljanna wanda koramai suke gudana a ƙarƙashin ta mun ji Allah ce kuntum khaira ummatin ko sahaban nan ayan nan a cikinsu ta sauka ku ne fiyayyun al'umman da ukhrijat lin nasu wanda aka taɓa fitarwa a cikin duniyan nan kun bije kowa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah suwa ne Allah ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana saman hannunsu radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabbahu duk suwaye ne muna da alqur'ani ya tabbatar duk sahabi kuma yake laqad taballahu anil mu'min ana anil anil menene anil eh, muhajirin wal ansari alladhina tabauka fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taballahu alaihim liyatubu duk inda aka nuna sahabi ya yi ero sai Allah ya ce na yafe masa duk inda sahabi ya kuskure sai Allah ya ce afallahu an kalima azinta lahu innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'lamun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayna kana ghayran lahu wallahu ghafurur rahim kaga fata musu ya rahama ina fata an gane to a takaice alƙasimatu ko? ko? daga martani in ka ji alƙasimatu ko ga wani bom da aka sako musu kala ku humu tusi akwai wani babban shaihinsu na shi a wanda ake kira shi a tusi ga abinda ya faɗa game da mafi yawan malamansu da mafi yawan littattafan da malamansu suka wallafa wannan maganar da ya yi ta ya yi ta akan su malaman da littattafan da suka ne wallafa قال شيخهم الطوسي عن أكثر علمائهم ومصنفاتهم أكثر ما في يوم yawan إن كجي أنت ما في يوم ما لمنسو da littattafansu in ka ji an ce mafi yawa ba su 80% domin abu in aka ce mafi yawa to ko ya zo irin 80% ko 85 da abin da ya ce inna kasiran mafiya tabbas hakika mafiya yawancin min musannifi ashabina daga cikin littattafan malamanmu da suka wallafa wa ashabul usuli da kuma malamanmu na da suka ruwaito mana asalin aqidan shi'a yantahiluna almazahiba alfasida almazahiba alfasida suna kiro su ne daga waɗansu lalatattun gurɓatattun aƙidu duk littattafan mafiya yawancin malamanmu da suka wallafa mana a kan aƙidan shi'a yawanci yantahiluna suna zaƙulo su ne suna ciro su ne almazahib alfasida daga mazhabobi da aƙidu gurɓatattu lalatattu ya ce wa in kanar kutubuhun mu'tamada duk da cewa littattafansu fa su ne abun dogaro a wajenmu ku duba kuma duk da haka dai littattafan su ne menene abin dogaro amma fa yawanci suna ciro su daga gurɓatattun akidu in kana so ka ga wannan maganan shaihun su ne ya faɗa a tusi duba footnote a can ka duba alfaharasat littusi wannan littafin ka samo shi ka duba shafi na talatin da biyu almuƙaddima wajen muƙaddiman kawai ka duba wasa'ilu shi'ati shi ma Hmm? ka duba duk za ka samu ta sabi'a yake ko da yake falittattun su ne abun dogaro a mazhaban shi'a amma fa mafiya yawancinsu daga aƙidu ne gurɓatattu lalatattu aka samu binda ke rubuce cikin littattafan hmm? malaka Allahu akbar ma hada tanaqud wani irin tufka da warwara ne wannan kutubuhum mu'tamada littattafansu da suka dogaro da su suke ji da su wahum ashabu mazahibin fasida kuma su in ne masu aƙidu lalatattu gurɓatattu da wannan aka rubuta littattafansu kuma da su suka dogara suke takama da su ake Allah ku wannan karo ne kawai tukka da warwara ne na yawanci fa abin da ke rike wannan abun kuɗi ka gane ku ka bauta musu ka ba su kuɗi ka ba su kuɗi su yi kuɗi da kai sai su kira ka ranar ashura su baka takobi su ce kai ta yanka kanka kawai na fata an gane ko ba ga yadda suka mutu bana ba wuka mutum ya daɓa wa kanshi shi kenan ka rayu a zagin sahaban manzon Allah ka rayu a zagin matan manzon Allah sallallahu ka rayu a kafirta khalifofi sannan ka rayu kana karɓan kuɗi ana katse ka daga can kuma aka zo aka baka tasabi ka tattare kanka ta yayyanka kanka kamu shi kenan rayuwar kenan ina fata an gani na'am na? Eh. a a kai mana, su ai idan suka ce ban da mu dole su yadda saboda suna yadda da maganar su fiye da na Allah su ce wannan taku ne mu mu wuce nan ina ta gani a ah, yanzu misali akwai musulmin da zai mata tara don annabi yayi ya ce wannan kususiya ce ta me to sai a ce mu ma wannan kususiya ne namu ku yanzu hmm, lokacin kafin mu ta promotion mun irin naku ina fata an gane mun irin naku ina fata an gane ai za ka gado manyansu idan ana taka da kafan nan su ba a jibba ne suke ɗan rasa su suna kallon su a jibba eh su su taka da ƴaƴansu da mota sai waɗannan su tako daga ƙafa daga Kano daga abin nan su zo nan su koma can su kuma manyan suna cikin jeep suna abin nan Da kaya aliyala ya wani bai kaya wani kawai a ɗan wuce kawai ba tunani ya ake malam yake hawa Mummuna muna abin a ce a ce wannan daraja ne da girmamawa kawai ina fata an gani haka fa suka ɗauke su haka aka ɗauke su ina fata an gane ai in ka tabo su kace su abin nan su ka maka ilmul baɗi haka ai suna da wuraren kwana fa shi fa suka raba ilimin nan biyu ilmu zahir eh, in ya ga dama ya ce maka a zahiri kana gani na a mota ko kana gani na yanzu a mota ko to in muka zauna na fahimce ka na ka maka ilmul baɗi za ka gamsu cewa da kafa nake kaka wannan motar da kai gani ta ba mota ba za ka gamsu ne shi wannan ilmul ba'in step 1 bai baka fahimta ba ya kawo maka ilmul ba'in step nawa 2 suna da shi kasa kasa har 70 mun karanta a can baya suna da wuraren zilliya ni da ina son waɗansu su browsing su ga irin kuɗin da suka tara a wannan ashura da sunan suna turawa a manya-manyan buhuhuna da jakunkuna wani ya zauna kasan kuɗi da rawan ya zauna haka kai yana kallon kuɗi dami tuli kawai a kan su ga waɗansu buhunhuna sun cika to ina jin a hoton yana jira a kawo waɗansu ne buhunan da za su ina jin shi yasa ya zauna ya haka kai yana kallon su ga waɗansu a ɗaure Allah waɗannan in suka tara su je kasan turai su yi gidaje su yi kamfani su yi abin nan bar mutane suna tsallin banza da wofi na fata an gane irin 'yan siyasan mu nan su ba matasa wuyi-wuyi su sha su nannaushi juna su farke juna su yi menene ya tsallake can in ya ci malam in ya ce daina ganin ya'yan shi da da kuke abokantaka da su a layi ya naɗe su ya tafi da su ke kuma in aka soke ka da gariyo ba zai taɓa zuwa ya ce ina wane ya zauna ya kai ka ya je asibiti ba ina wane ne ya nuna ya damu da kai ina ina ya yi gaba ne Ko haka waɗannan sun fito ma da siyasa waɗannan sun fito ma da rigan addini waɗannan sun fito ma da kaza waɗannan sun fito ma da kaza na fata an gani yanzu mutu annan da suke yi su je su ce su manyan ne ake so su turo matansu a yi mutu an da su in sun isa sai ga 'ya'yan talaka to shi kuma annabi wasallam yanda ya fito mana a musulunci nan jagora ne duk abin da zai shine a gaba in gina masallaci shine a gaba in tona rami yawmal khandaq shine a gaba har wani dutse ya gagara ya dauko ya fasa ko ba in a wajen yakin ne kowa ya gudu ya bar shi a filin dagar kamar yadda ya faru a gazwatu hunain kamar yadda ya faru a gazwatu uhud eh, da aka zo mubaraza a yakin badar mubaraza shine fito na fito yan ɗakinsa ɗan jininsa su hamza ya fara turawa don kar a ce ƴaƴan wani ya tura haka za ka tara ka'id almisali jagora mai yin abun a aikace ne ba wanda zai laɓe ba a madina an ji wani ƙara da ya razanar da kowa kawai kafin ka habai barada su fita kawai da suka sun hau doke sun yi tsamara za su je su ga inda karan nan yake ina ne can bayan madina suka gamu da manzo Allah yana dawa har ya je kawai yace babu wani abu karan teku ne kawai karan teku ne wani babba ne zai riga ka fita wai ya ce wani abu Allah kai yake Allah yake ina fata an gane sai dai buga masu tahi ina ku ba za ku je ku duba abin nan ne ku ce kaza da satin waɗo a ofis wai an ba shi kwairi zai je an sa kwairi wai ya ji ƙara ba a je aka duba ba zai ba shi kwairi hmm? haka za ka tarar billahi da to abubuwan fisgan wannan zai fisge in ba ka karanta addinin nan da aƙidan nan ba billahi da aƙidan nan number one to za in ba ka zamanto victim na 'yan siyasa ba Zikin na aƙidun ƙaryen nan a je a sanya ka irin wannan a gamsar da kai ka rika tsari kanka ka gamsu ka rika takawa daga nan kilomita zuwa wani gari ka gamsu ka kwana a daji ka gamsu to in mutum bai yi ƙoƙari yana sanin irin wannan ba sai ya zamanto in ba a same ka ba a samu 'ya'yan mutum nan gaba sai kaga kana artabu da wani rikakken dan jiya a gidanka kana artabu da kai kullum kana kasuwa ka zo ka tarar duk ya juya maka ƴaƴanka kannansa duk ya sai samu su wannan guba wallahi tallahi in ka zo kana masa faɗa ya kaji a baba kakka tsananta to baba ne a to su ma sun kamu dole a rika kawo mata a rika sanya musu irin a rika zuwa yanzu misali don girman Allah da duk zaman awa ɗayan nan da muke muna karatun nan kullum kullum topic ina zagin Obama don Allah ba za a kosa a ce mu mun gaji ba ba za mu je wani ba an gaji eh mun san Obama mun san abin nan yes ga yanda yake gashi gashi to kullum topic din zagin wannan zagin wannan ko ba yau kan Allah ya ga dama can daga ƙarshe sai Obama ya musulunta Allah ya sanya masa imani to ta ya za a yi shekara da shekaru ka rayu zagin abubakar da la'antan abubakar da umar da usman da aisha da sahabai da kullum kullum kuma ka ga mutum ya gamsu a kai ya zauna dole a gaji eh, kai na gaji da obama din nan har ka ji haushi ma kawai na fata an gane to kullum ta ya za a yi zagi kawai mutum ya rayu a kai to waɗansu kun ga 'yar mutu'an nan ake cewa mutum ya samu yarinya kwana da ita sati daya wata biyu ya sake ta ya tafi ya samu wata to wannan shi ya sa waɗansu guguwan kawai ake bi kuma an ce in baka yi mutu amma ba za ka ce an shiga ma aljanna ba duk wanda ya rayu bai yi ta ma in kana duba wata ila a kawo su in ka rayu ba ka yi mutu ama ba ba kai ba shiga aljanna kuma ga ladan in ka ji ladan mutu a wani go ya fi ladan wanda ya mutu a jihadi abun nema ya samu ko bai samu ba kana laɗe-laɗe ga inda ake ce malada ne to waɗansu duk yan mutu'a ne duk mutu'a ne suke bin wani alfasha a gaji to waɗansu kuma ga sunan ɗan investment da ake bayarwa in za a taya maka mashin za a taya maka ɗan injin markaɗe za a taya maka ɗan mota za a taya maka keke na kai a baka a ce kai kaza kaza shi kenan haka za ka tarar yadda ka ga missionary suke ɗan ruɗin mutum haka duka wani mai aƙida gurɓatacciya na annabi ne kai za a ce faman sha'a fal yu'min kawai faman sha'a fal yakfur inna atadna jahannama menene eh, inna atadna eh, jahannama lil zalimina a ahata bihim suradiqwa kawai wannan ne za a ce la ikraha fi din kai kad tabayyana rusdu min al-gayy kawai wannan ne in ka ji alam na ja'allahu ainaini wa lisanan wa shafataini wa hadai na hadainahu ta hamal aka aqab qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kin Allah ce ban bukata kai ne in ka bauta da kyau kai za zaka buka eh, kanka wa. in ba kai ba kanka sawa amma in ka kaga ina dan rudin ka da kuɗi ka shiga ka biyo ni har ka fita zan ƙara maka to me matsalanka zan ƙara maka ko mutum ne ya musulunta ya zuwa in baka ba shi ba shi zai koma ruwa ya koma ko ba haka ba ya koma in ya musulunta ya zo sai mu rika lallaban shi to me problem ka kai kalmar shahada ce eh, ni gida ne kaza sai mu sayo sai ya kullo mana da kaza ni mota hawa ne ni gaske in ba a bani ba ni zan fita a'a me na fita zo ma addinin fita mana fita mana to in ka ji ana nacewa kai hakuri ka zauna to wallahi ba na gaskiya ne ba na gaskiya bane fita sai ne don ni ka musulunta shi sa Allah jikan aminu din Abubakar na Kano Allah rahama masa da wani ya zama musulunta a wajen shi a masallaci ya ce eh what is your name ya ce Jeffrey uh, which among the Muslim name do you want ya ce Abubakar ce you are welcome Abubakar to Islam. We are welcoming you. Alhamdulillah, you are one among us, we Muslims. So from today, this mosque needs your contribution. <laughs> from today, sai ya nuna wa akwai ce to musulunci yana bukatan ka tunda ka shigo a rika zura mana abu don ma kar ya zo maka da don ma kar ya zo masa da an kore ni ba inda zan zauna an hana ni kulti daga nan zai tare daga nan zai tare to muna sauraron akwai bakin masallaci kullum mu ga eh, yuhiya ni Allah shi yasa wani ya musulunta wani ya musulunta anan ko aka ce wani suna kake za aka ce dan yake dan gote wani ibo Allah yake dan gote yake so aka ce anya wannan aka ana ne kaji aka ce ina yake wannan Eh, ka san suna ganin wai musulmi irin rufin asirin da yake da shi menene menene komai ina yana ganin shi ma in ya musulunta kawai zai kuɗi a kalli in ya zauna in ya ji shuru to sai kaga ya koma har ya koma karin rayi karin rayi ya samu wani certificate daga jama'a su ya nuna ya musulunta nan an abin nan ya musulunta can aikin fa kenan Allah ubangi ya samu dace mana albarka ya tabbatar da mu akan aqida tsaftatacciya da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi mu rayu akai mu mutu akai mu zauna a kabarin mu da ita mu tashi gobe kiyama da ita a gaban Allah nahu waliyu zalika wal qadiru alai su kuma waɗanda shaidan ya fisge su ya jefa su cikin shi shi'ancin Allah ubangiji ya dawo da waɗanda ba su san cikin shi an yadda take ba akwai ɗan kawai ɗan rima ne kawai to Allah ubangiji ya da da su ya shirye su su ma manyan Allah maɗaukakin sarki muqallibal qulubi ne ma ya dawo da su kafin rai yi halinsa Allah ubin ya mana muwafaka ba mu zaman lafiya da kuncin hankali subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh